كان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة ونصح الأمة ففتح الله به أعين الأمياء وعدم سما وقول ظن صلوات الله وسلامه عليه صاحب الشفاعة الكبرى والمقام العظمى والمرض والخط المولود صلوات ربي وسلامه عليه وكتاب ربي وحميه أكلم وأسلم عليه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى النبي عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ثم اعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه ولا أن نتقيه سبحانه وأن نصبر فكثيرا ما كان ربنا تبارك وتعالى يقرن بين الصبر والتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون إننا في هذه الآونة وفي هذه الظروف الطاهنة نحتاج إلى الصبر فإن الحياة امتحان واختبار وامتحان والله سبحانه وتعالى يقول ولنبلونكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ويقول سبحانه إن تمسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا فقارن سبحانه وتعالى بين الصبر والتقوى فبالتقوى تبلغ ما تريد وبالصبر يلين لك الحديد لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا فقال سبحانه وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وذكر سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام حينما دخل الظروف الصعبة ومرت عليه أطوار وأهوال فجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون إلى قوله تبارك وتعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين فإننا نحتاج إلى الصبر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فقال سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إن الأمة في هذه الظروف عندما ترتفع الأسعار ويدخل الناس في ظروف صعبة طاهنة نحتاج إلى الصبر والمثابرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والصبر ضياء فإذا صبر الإنسان واتقى ربه تبارك وتعالى فأسى أن يأتيه بالفرج قريبا أو بعيدا بإذن الله والتقوى هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه في السر والعلن في الشدة والرخاء فعليكم بتقوى الله عز وجل وبالصبر ثم إنني عباد الله روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الأمور التي يفرد الله عز وجل بها هذه الظروف فيقول عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون الأبد ما كان الأبد في عون أخيه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة ألا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin uwa masu albarka ina yi wa kaina da ku baki daya wasiya da jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala sa'annan mu sani cewa dukan wani yanayi da duk wani hali da ɗan adam zai tsinci kansa a ciki yana da buƙatar ya yi abubuwa guda biyu ko uku zuwa hudu wanda Allah ka wa ta'ala zai taimake shi da su wajen yayi masa dukkanin damuwa da dukkanin ɓatin rai da dukkanin tashin hankali wanda yake fuskanta a karan kansa shi shi kadai da wanda al'umma baki ɗaya suke fuskanta waɗannan abubuwa guda hudu na farko mutum ya yi haƙuri ya san cewa dukkan abin da ya samu daga Allah ne ta wa ta'ala na biyu mutum ya ji tsoron Allah tsoron Allah shi ne yawan aikata abin da Allah yake so da nisantar abin da Allah ya hana da ƙoƙarin bin dukkanin dokokinsa a sirrance da bayyane da duk inda ka samu kanka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka ji tsoron Allah a duk inda ka wato katsinci kanka ya'yan uwa Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani mai girma yana yawan umarta mu da waɗannan abubuwa shine yin haƙuri da kuma jin tsoron Allah idan mutum ya yi haƙuri ya ji tsoron Allah Allah zai zo mishi da sauƙi zai zo masa da yayewa daga dukkanin halin da yake ciki sau da haka a halin da muke ciki a yanzu muna buƙatar haƙuri da jin tsoron Allah da komawa zuwa gare shi Allah shine al-musa'iru mai yanke farashi subhanahu wa ta'ala sunansa ne Sai fassace idan ya so abu ba wanda isa ya hana idan ya hana ba wanda isa ya ainihin baya babu shakka a waɗannan kwanaki abubuwa suna tashi na farashi ba wai abinci ma kaɗai ba abin mamaki abin da bai zama dole ba ma a rayuwa sai ka gaba ya tsayawa kullum ɗaukaka yake yi kullum tashi yake yi farashin safa daban na yamma daban na yamma daban na wayewar gari daban abinda ka je ka siyo da safe naira ɗari ka koma sai a ce ɗari da ishirin da yamma da safe sai a ce ya ƙara goma kuma shi ɗin nan shi ne kuma wanda ka je ɗin na rantsuwa zai sai shi ma haka ya same shi ko da kwane shekaran jiya ne a hannun shi to ballantana abin da ya zama na dole dan adam yana da bukatar zai ci zai sha ko da so ɗaya ne a yi ne yana da yara yana da al'umma wala Allah ƙarƙashinsa kuma waɗannan abubuwa kullum suna sake wahala suna sake takuran abin da bai kai ya kawo ba ko abin da da ka fi ƙarfinsa yanzu ya fi ƙarfinka ko yana nema ya fi ƙarfinka so babu abin da ya kamace mu illa mu ji tsoron Allah mu yi haƙuri mu istighfari mu tuba wanda zai iya taimakon ɗan uwansa ya taimake shi wallahi Allah zai yayi mana da izinin Allah kuma kada mu sa rai akwai wani dan adam ko wani mutum a rayuwa da ya isa mana wani abu Allah shi ne kaɗai zai yayi mana ta hanyar waɗannan abubuwa shi sa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ya koma su imani ku yi haƙuri isbiro haƙuri da dukkanin na'o'insa kamar da mun sha bayani haƙuri akan biyayyar Allah haƙuri akan barin sabo da sha'awa da sauransu wanda aka jarrabu zuciya da shi haƙuri akan kaddara ta ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya jarrabe ka da ita haƙuri ta hanyar mu'amala da al'umma da kake yi tun daga gidanka har waje haƙuri da abin da zai same ka a sakamakon biyayyar Allah na jarabawa ko a dukiyarka ko a jikinka ko dai makamantan haka kamar yadda sahabbai suka haɗu da jarabawa da azaba iri-iri a kan sun ba Allah Ta wa ta'ala waɗannan nau'o'in haƙuri dole ɗan adam yana da buƙatar ya yi su da kuma juriya a akan haƙurin wal musabara Allah ya ce kuma ku ji tsoron Allah ku yi ribati ku yi dako ku jira ku ga abin da zai biyo baya lalle za ku kasance daga cikin masu za ku ci nasara la'allakum tuflihun wattaqullah la'allakum tuflihun sannan yace wallahi za mu jaraba ku dama jarabawa ce sai yadda za mu gano masu haƙuri daga cikin ku hatta na alamal mujahidin minkum wasabirin wa nablu akhbarakum fudail ibn iyas ya kasance in ya karanta wannan aya yakan ce Allahumma in balauta akhbarana fadahtana ya Allah in kace zaka jarrabe ainihin labarun rukanmu da abin da ke cikin zukatanmu da abin da yafi karfin mu ya ubangiji abin ai sai ka kunyata mu fadahtana falakal hamdu wassitar to Allah yace zamu gwada ku wallahi dole Allah ya yi rantsuwa da lamul qasam ya hada da nuni tawkid abin da ke nuna gaske ne wallahi sai ya yi jarabawa wala na ku tabbas dahir wallahi sai mun jaraba ku ma kana Allah liyadhara na alama an antum alai hatta zafi alkhabitha min na tsaye. Allah ba zai taba barin mutane haka ba sai ya gane masu haƙuri masu juriya a wajen bin Allah ta wa ta'ala dan mu gano masu ƙoƙari mu jahidai mu gano kuma wasabiri da masu haƙuri. wallahu yuhibbu sabiri Allah yana kuma san masu haƙuri a wani gure ubangiji tabaraka wa ta'ala da sahabbai suka shiga wani yanayi da kunci da takura da matsala iri-iri sai ce in tamsaskum hasanatun tasu'uhum in wani abu mai kyau ya same ku wa'annan arna ba sa so in ma wani bala'i ya same ku wani abu mara kyau sai kaga suna murna yafrahu biha amma wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a in kuka yi hakuri kuka bi dokokin Allah dama taqwa shine bin huyam tisalu awamirillah mutum ya bi dokar Allah daidai sa daidai iyawarsa kada ya gaza iya inda sa ya kare fattaqullaha mastata'tum to duk inda aka shiga aka fita wallahi Allah zai kawo maka sauki zai kawo maka rungume subhanahu wata'ala kuma yace la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wallahi sai an gwada ku sai an jaraba ku a dukiyarku a karan kanku a taba fatar jikinka a taba lafiyarka a taba wata gaba daga jikinka wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku kuma za ku rika bi da kunnuwanku daga bakin ahalul kitabi waɗanda suka gabace ku da sauran mushrikai da kafiran duniya duk za ku rika ji za ku rika jin azan kasira cutarwa mara kyau mai yawa su taba ku su taba addinin ku su taba annabin ku su taba mutuncin ku su taba komai na ku za ku rika ji sai ce in kuka yi hakuri wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi umur dan wannan fa abu ne sai an yi azuma sai an yi ce sai an jajirce sannan ake samun ainihin wato juriya shi sa wani mawaki yake cewa bi ta tablughu ma turidu wa bi sabri yalinu lakal hadidu ta hanyar tsoron Allah za ka riski ka zai cika da izinin Allah ta hanyar hakuri kuma wai ƙarfe ma sai maka laushi ya lino na kalhadidu kamar yadda masu magana hakuri ne har yakan dafa dutse wai har ya sha romansa annabi yusuf alaihi salatu wassalam babu irin yanayi da bai shiga ba tun daga farkon rayuwarsa da jarabawa iri-iri har allah ta'ala ya jarrabe shi da barin gida ta hanyar dangi jefa shi a rijiya ya fito ya shiga wani yanayi a gidan ainihin wata mata ya zauna shi ba bawa ba shi ba kaza ba shi ba mai yanci ba kamar yaron gidan ya taso a wannan gida a ƙarƙashin imratul aziz har ya kai wani matsayi kuma na jarabawa a gidan Allah ya jarrabe shi da fitintunu iri-iri da na mata da na kaza ya shiga kurkuku duk a waɗannan rayuwar kansa kuma annabin Allah ne a cikin kurkuku ma Allah ya ce fala bisa fi sijini bid'a sinin wajen shekara takwas ya yi a cikin kurkuku ya fito ya zo Allah ya jarrabe shi kuma da ainihin ya zama tirejara ya zama ainihin wato mai rikon ainihin dukiyar ƙasa da ya ta iji an ne ala khaza'in al'arzi in ne hafizun alai sa'an nan ya zo ya haɗu da 'yan uwan nasa masa sauƙi ya zo ya mallaka masa duniyar baki ɗaya da ya haɗu da 'yan uwan suka gama gane shi ya fahimce su suka fahimce su suka ce wai ko kai ne a inna kala an ta yusuf ƙala ana yusuf wa haza akhi ce ni ne da yusuf wannan kuma ɗan uwana ne qad manna Allahu alaina Allah ya mana baiwa innahu man ya yattaqi wa yasbir duk wanda ya yi hakuri ya ji tsoron Allah ya yi hakuri fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin wallahi Allah ba zai tozarta ladansa ba ba zai ta aikin masu kyautatawa ba karka zama in ma'a in ahsanan nasu ahsantu wa in asa'u sa'asu ne kawai gani nan in mutane sun yi da kyau in yi da kyau in sun munana in munana yanzu zamani ne na annabi shaho kowa ya tafki rabansa ba ruwanka da tsoron Allah ko me za a yi duk abin da kaga dama ka yi ka ce wai da haka za ka samu mafita za ka samu fita daga yanayi da kake ciki la la wallah wa rabbil ka'aba ita rayuwa jarabawa ce kamar yadda waccan aya ce cewa wala nabluwannakum za mu gwada ku sai mun jaraba ku bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashir sabirin wallahi sai mun gwada ku sai mun jaraba ku inji ubangiji rantsuwa ne Allah ce bi shay'in min al da wani abu da ke da alaka da tsoro firgici a jarrabe ka da tsoro da firgici kai kai kadai ko a ba baki daya ko Allah jarrabe ka da yan fashi ko da masu tsallaka gida su shigo gidanka ko a hanya ko yan dinasa su kama ka kuma a shiga da kai dawa din kuma a harbi wasu kana gani kuma a ce miliyan biyar ake so ko ba ka da ko dubu biyar kuma ka ga wani ba a kawo ba an kashe shi kai ma an ce saura kwana uku ba kawo miliyan biyar ba ana ta ciniki kana bi jarabawa imtihan iktibar saboda wallahi rayuwa da kake ganin ta jarabawa ce bi sha'i min al-khawf ko a hatsari ko a mota ko a jirgin sama Allah jarrabe ku da tsoro a ce kowa ya shirya direba fa sa ta kare kowa ya nemi lema <laughs> ya sai inda zai jira kaga tashi hankali ya zo Allah ya kiyaye bi shay min al khawf wal ju' sai yunwa Allah ya ce za mu jarrabar ku da yunwa kai kai kadai ko kuma kasa ba shi daya sai kaga kamar kowa yana samu kowa yana kaza kai kuma Allah ya jarrabe ka da yunwa da rashi gidanka babu yau kwana kaza ba a yi girki ba yau kwana kaza ba a ɗora abinci ba in ma ka samu a takura da kyar da Allah zai iya gwada ka ne ya gani shi ne mai bayarwa ne mai hanawa abinda Allah ke to yi hakuri a ci gaba da tsoron Allah a gani wa naqsin min al ko kuma kana da dukiyar ma ta zo ta tawaya ko ta lalace ko a sace ko gobara duk zai iya faruwa wal anfusi da rayuka mutuwar rayuka yau wani naka ya mutu yau ƴaƴanka biyu yau kaza yau ginin ya faɗo mutu yau kaza hatsarin mota ai taimaka mutuwa wasamarati idan kai manomi ne kuma Allah ya jarrabe ka da lalacewar kayan amfanin gona ko 'ya'yan itace wanda ka kashe kuɗi kai noma su zo su lalace duk wannan Allah ya ce zai yi to kada kuma in ya zo kan kaɗin ka ce ba za ka yi haƙuri ba wa bashir sabirin masu haƙuri ya manzo Allah kai musu albishir kai musu albishir su ne waɗanda in musifa kowace iri ƙarama ko babba Iza idza asabatuhum musibatun kira kowace iri karama ko babba in ta same su za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalmar da take nuna komawa ga Allah kalmar da take nuna yarda da hukuncin Allah kalmar da take nuna na yarda da abin da Allah ya shirya dama mu na Allah ne sa ce kuma gaba ɗaya ma gurinsa za mu koma wato kana nuna wannan musifa da Allah ya jarrabe ka daga Allah take ulaika alaihim salawatu min rabbihim rahma waɗannan su ne waɗanda tsirar Allah da amincin Allah yake tabbata a gare su da rahamar Allah wa ulaika humul muhtadin kuma su ne shiryayyu Allah ya sa mu cikin shiryayyu to sai kuma bayan tuba da istighfari da annabi yace ce man lazimal istighfar duk wanda ya lazimci istighfari da tuba ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli bala'in afiya sai Allah ya sanya masa mafita wallahi azim daga dukkan halin da yake ciki duk kuncin da yake ciki sai Allah ya sa masa mafita kar ka manta wani fa abin da kake da shi shi yake nema wani lafiya yake nema wadda kake da ita wani so yake kawai ya fito waje ya ga jama'a yana cikin kurkuku yau shekaru aru aru kuma ba wai laifi ba ba komai ba jarabawa ce kai akwai malamai ma irin su Khalid Rashid wallahi tallahi yau shekararsa wajen goma sha uku a cikin kurkuku dan saudiya ne dan damma me laifin su tun shekarar da aka zaji annabi ɗin nan ɗan ainihin denmark wanda suka yi hoton annabi suka zaje shi kawai dan sun fito sun yi wa'azi aka kama alkali ya daure mai shekara biyar ya ce alkali ka ji tsoron allah ya ce na ƙara ma biyar ka ji tsoron allah alkali ya ce biyar shekara sha biyar yanzu shekararsa sha uku na je maka shekara ta dubu biyu da sha ɗaya tun a shekarar da na je wallahi yana ɗaure nake tambaya ina shi halidun rashid har yanzu bai fito ba kuma duk saudiya yana daga cikin malaman da ake so ake kaunar sa idan zai yi kudu ba karfe goma sha biyu zai hau dare misali wallahi tun karfe takwas masallacinsa ya fika malami ne mai alamun tsoron allah a tare da shi a sha khalidun rashid amma yau bai ga iyalansa bai na kurkuku sama da shekara goma sha biyu ko ba shi da aiki da ya wuce wa'azi amma ka sai inda Allah ya jarrabe shi wai na Allah mai kina <laughs> balantana ni da kai to wannan hadisi kuma da zan karanta mana na karshe. shi ma mu yi ƙoƙarin kwatanta shi sai ka ga Allah na baka sauki al-Imam Muslim ya rawaito hadisi daga abu huraira Allah kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nafasa an mu'minin kurba kurbatan min kurabi duniya nafasa Allah anhu kurbatan min kurabi yawmal qiyamah duk wanda ya yayewa wani mumini wani bacin rai kwaya ɗaya tak daga cikin bacin ran duniya wallahi shi ma sai Allah ya yaye masa bakin ciki a wata ruwaya na duniya da na lashira bakin ciki ɗaya shin damuwarsa rashin jari ne a damuwarsa gidan haya ne damuwarsa kudin rashin kudin magani ne ba shi da lafiya damuwarsa kaza ne ka ce kai wai mai matsalaka kuma za ka kana da dama kana da iko abin kafi karfinsa ya ji ruwan sanyi a ransa mumini ne bawon Allah wai me yi damuwanka damuwarsa zan ka zo ka yayi masa ya ji wannan daɗin ya jama'a karuwa ce fa annabi ya gaya mana an gafarta mata wai saboda kare ta shayar da kare ta tosa yawa kare ta fitar da shi daga wani irin yanayi duk wannan laifin da ta yi Allah ce an baki aljanna an yafe mashi ina ruwan Allah ballantana musulmi mumini man nafasa an mu'minin kurba min kurabi duniya nafasa Allahu anhu kurbata min kurabi yawmul qiyamah wa man yassara ala mu'sir wanda ya sauƙaƙawa ya rangwantawa wanda yake cikin tsanani mutum da yake cikin tsanani ka rangwanta masa wala Allah bashi kake bin sa wala Allah kudin haya kake bin sa kuma yana cikin tsanani ka sani amma ka ga mutum ya dage wallahi in baka biya ba gobe gobe za a fi da kayanka bai a cikin gidan duniya me a duniyar in ya fice bari ma wani ne zai shiga kuma in ya shiga dai kudin za a baka kuma bayan kwana biya tambaye kan ina kudin amma yana biyan dubu hamsin misali ko dubu ɗari ka ce na rage ma dubu ashirin ko talatin kawo abin da ya samu saboda allah kawai ya ci gaba da zama da iyalansa da matansa mai damuwan kafi kai ka san dabarar da kai allah ya baka ƙarfi ne yasa ka samu wannan gida ba ƙarfi ba ne ba dabara ba ce Allah ne ga dama wallahi shi kuma da ba bashi ba gidan duniya zai to Allah ne zarrabe shi kai zai iya baka dubu wani kuma ya hana shi ko ta ko ɗaya ya utsi haza wa yamna haza duk wannan jarabawar Allah ce to ka sauƙaƙa masa man alamu a mu'sir man taɓa karanta hadisi a sallallahu alaihi ya ce wani mutum Allah ya tashe shi ya mutu amma fa ba shi da wani aikin alheri sai dai musulmi ne kadai yana ba da bashi wa 'yan kasuwan karshen wata su kawo kuɗi amma sai ce wa yaransa duk wanda kuka je gurinsa ba ku samu ba ko ya shiga wani yanayi ku rangwanta masa ku daga masa kafa la'allallaha an ya tajawaza Allah mu ma ce yau Allah ya daga mana kafa saboda ya san abin da muke babu kyau kuma da ya je hadu da Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala aka bincika ba shi da wani aikin alheri sai Allah ya ce a kana da shi ya ubangiji me nake da shi aka ce ai ga abin da kake yi mu muka fi tantanta mu daga maka kafa da aka kai ma mun daga ma kafa shiga aljanna to duk ba masu Allah ya daga mana kafa mu muka fi tantanta ma sannan na uku annabi ya ce wa man satara musliman satara Allahu fi dunya wal akhirah wanda ya sitirta musulmi wasu suna cewa sitira ta jiki amma dai wannan galiban wa man kasa in hadisi yace man kasa muslimin ala urwi to kasa ana amfani ne da shi da tufashi amma satara ka gan shi yana aikata wani laifi ka gan shi akan abin da zai so a yi aji kuma kai ka gan shi da idanuwanka ka sitirta shi duk duniya ba wanda zai ji ba wanda zai ji labari kuma kai ka gan shi kai ma Allah zai sitirta ka duniya da lafiya don waye ba mai laifi ba duk inda za a yaye mu ba za mu gaisa ba wallahi ba wanda zai gaisa da wani kowa mai laifi ne kowa mujrimi ne amma Allah ne ke sitar mu sai mu gaisa da juna sannan a cikin hadisin na ƙarshe a sallallahu Salama ya ce wallahu fi auni al ma kana fi auni akhi wallahi Allah yana taimakon bawa ba wai so ɗaya yana cikin taimakon bawa ko da yaushe matukar bawa yana cikin taimakon ɗan uwansa ma damar abd fi auni akhi bai don muna kwatanta waɗannan abubuwa ya ƴan uwa mu ma fa Allah ba zai manta da mu ba zai tuna da mu zai taimake mu zai kawo mana sauki a cikin rayuwa muna roƙon Allah tabaraka halin da muke ciki ya Allah Allah ka yayi mana yanayin tsada da yanayin ɗaukakar farashi da abinci da yake wahala ga na ainihin ta haka ana zuwa har gonakin ma wai ana sayewa geran ma da menene da ake zuwa har gona ake bi ake saya wannan lokacin da ake ganin kaka kenan wallahi wani yace shi rabon da yake shinkafa tun sallah nace to kila nan gaba shinkafa gun talaka za ta duma daga sallah sai sallah Allah ya kiyaye to amma dai abin muna kai kuka zuwa ga Allah muna kai kuka zuwa gare shi Allah ya yi mana ya ubangiji ka kawo mana sauki ya ubangiji ka kawo mana sauki sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa qumu ila salatikum yarhamukum allah